Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka da sake kasancewa a cikin sabon shirin dandalin fasahar fina finai daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Umai Masani Abdulmomen. ta shirin a wannan makon zai mayar da hankali ne kan amfani da lafazi a wasannin kwaikwayo wato idan na ce lafazi ina nufin kalaman da ake amfani da su wajen shirya wasannin hausa so da dama an kan samu korafe-korafe da ya danganci rashin tantance lafazin da ake amfani da su wajen shirya fina-finan hausa abinda a wasu lokutan wasu kan ce hakan na tasiri ga tarbiyya ko al'adu akasarin fina-finan da ake yi yanzu daga alama kamar rubuce-rubucen da ake musu ba a kula da abubuwan da su waɗanda suka fito za su taka rawa a fim ɗin suke faɗa yiwa idan aka ce an ba wa mutum dama kawai ya je ya faɗa abin da yake so wanda zai takarawa da duk abin da ya zo bakinsa zai faɗa ba tare da ya yi la'akari da menene abin da zai biyo baya ba kuma hakan yana biyo bayan ƙananan shekaru ne idan mutum yana da ƙananan shekaru baya gane cewa wani lafazi ne ya cancanta da kuma wani lafazi ne bai cancanta ba. Sunusi Shehu da Neji kenan tsohon marubucin da tattafan Hausa da kuma fina-finai da ke jihar Kanin tarayyar Najeriya wanda ke cewa hakan yana faruwa ne sakamakon yadda aka bar masana'antar fina-finai a hannun 'yan bana bakwai. so da dama dai akan ce ana barin duk wani mai kuɗi a hannu ya shigo masana'antar fina-finai ya zamto goga sai abin da yake so zai aiwatar ba wai abin da masana'antar ke bukata ba kamar yadda da na jiki cewa a ci gaban zantawar mu da shi ita harkar shirya fina-finai a duniya ga baki ɗaya ta masu ilimi ce kuma ta mutane ce waɗanda suka girma ba wai kawai matasa abu na sha'awa su waye da sauransu yanzu duk wata harka wacce take irin ta zama sana'a kamar irin harkar wasan kwallon kafa kamar irin shirya fina-finai duk harkoki ne waɗanda sana'a ne ya kamaci a ce mutane ne masu ilimi suka shiga kuma manyan mutane masu jari suka shiga to duk inda akwai wannan abin duk za a kauce masa duk kasashen da aka ci gaba wannan ne ke samar da abin yi da yawa a nan in aka ce mutane sun dirfafa harka sai su ta yin ta su kaɗai za su ta yi to idan da za a buɗa waɗanda suka cancanta su ranka shiga to ina ganin cewa abubuwan za ta kauce duk waɗannan matsaloli. To shi salon yadda ake fina-finai yadda ake tsara su kuma da yadda ake shigar da su a kasuwa wasu na ganin cewa akwai babbanci da yadda ake a baya kuma hakan na ɗaya daga cikin matsalolin da ke haifar da irin waɗannan matsalolin da ake samu shi a harkar ma fina-finai da ma ya shafi shi lafazi ne zaka ce kan haka. Babban matsalar abin da ya sa lafazi a cikin fim yake zama to watan matsala shine saboda mutukar ba za a rubuta kuma ya zamanto an kalli abin da za ba to zai zama haka ne zancen cewa kuma a ce kasuwa ce kasuwa ba ta da wani wannan domin shi mai kallo baya cewa bari je ya sayi fim dan lafazi yana sayan fim ne domin ya ga cewa menene labarin ya kunsa ya samu wani abu da zai koya masa wani abu ko kuma ya nishadantar da shi wani abu amma a yayin kallo ne yake samun wata sibitar baki ta lafazi wacce ta dace ko wacce bata dace ba don haka to babban abin da za a kula da shi babban matsalar abin da yake kawo rashin kyakkyawan lafazi a cikin fina-finai shine kawai rashin ingantattun rubutattun shine yake kawo haka a matsayin ka wanda ya dade a wannan harka na rubuce-rubuce ya kake ganin wani hanyoyi kake gani za a iya bi domin inganta wannan sana'a ya eh, na farko shine a rinka yin watan taron kara juna ilimi da taron wayarwa sannan kuma duk wanda zai yi wani abu wannan rubutu ko kuma a zai ma harkar gaba ɗaya ko ta shirya fina-finan ce ko ta rubuce-rubuce ce ya kamace a ce sai yana da ilimin abin ilimin abin na gaskiya ba kawai mutum ya tsindama ciki ba alhalin ba shi da ilimi ba kawai mutum ya tsindama ciki ba duk duniya an yi ittifaki akan cewa duk mutumin da yake sanya shi sana'a idan sana'a ce to sai yana da ilimin sana'ar zai iya yanta ba zai yi kawai dan kana zaton kana da ilimin sana'a ka shige ta ba in ka shige ta ba za ka yi abin kirki ba shirme za ka yi don haka shi isa akasarin abin da ake gani yanzu za a ga shirme ne duba bangaren zamantakewa da kuma al'adunmu a iya cewa fina-finan yanzu suna cike wannan gibin gaskiyar magana fim din da ake fina-finan da ake na hausa ba sa koyar da komai saboda nisa ka ce haka saboda shi mutum yana koyan abu ne idan abin ya zamanto ya sa shi ya yi tunani fina-finan yanzu da ake koyarwa babu wani abu da suke sawa a yi tunani a kai idan abu ne wanda aka kalla irin na ilimi za ki ga an sama barkwanci a ciki don haka barkwancin sai ya tafi da abin da za a koyar na ilimin idan abin tausayi ake koyarwa sai a saka barkwanci wannan barkwancin ko kuma a'a sai a saka wani ta'addanci wannan ta'addancin zai iya tafiya da abin da ake son a koya a ciki din da sauransu don haka sai ya zamanto fina-finan ana kallon su kamar tatsuniya ne tatsuniya ce zaka gama jin ta ka kada riga ka ka tashi ta samar da tasirin komai ba to abin da yake faruwa ke wasan kadin miji zaman da sace kanin miji al'ada zaman da baki ba da ba ko cikin kasida zaman wani hanyoyi kake gani ya kamata su masu fina-finai su bi domin ganin cewa sun gyara waɗannan matsaloli kuma sun inganta fina-finan da zamto duk abin da suka fitar yana tafi ne da darasi da zai koyar na farko dole ne su ilimi duk wanda zai yi wata sana'a sai ya sami ilimin idan ka sami ilimin sana'ar da za ka yi to a ka fara hawa mataki na farko kenan sai kaga kuma wani tsare-tsare sana'ar ka da shi wanda irin duk duniya su ake amfani da su a ci gaba sai ka ɗori kai ma akan wannan abin to idan farko kas aka gina wannan abin to dole ne kuma ya zamanto labari shi ya fi komai mahimmanci duk duniya duk duniya ba inda ake shirya fina-finai kamar hollywood a america domin a shekaru a shekarun da suka huce tun sama da shekara ɗari a hollywood ana yin fina-finai kuma suna samar da kudin shiga mai yawa don haka kowa zai zo yin fim a duniya ko india ko china ko hong kong ko egypt ko ingila ko faransa ko germany ko ya hollywood suke to a hollywood su da kansu sun faɗi cewa labari shine abu na farko labari shine abu na biyu labari shine abu na uku sai lallai an samu ingantaccen labari sannan fim zai inganta to don haka dole a sami ilimi sannan kuma a gane yadda tsarin gudanar da sana'ar yake sannan kuma dole a inganta labari inda waɗannan harkar za ta ɗauka. fina baya da na yanzu a wani mataki za ka sa su eh zan iya cewa su waɗanda suka fara yin finafinan hausa gaskiya kamar watan sun fara sun yadda da cewa koyo suke a lokacin da suka fara kuma suna da sha'awa kuma sun yadda sana'a ce za su koya idan aka ce musu ga gyara suna iya gyara su kuma waɗanda suka kama yanzu watan waɗansu ne kamar watan mutane ne suka shiga jirgin ruwa ba su san ina za su ba to masu yin harkar yanzu suna cikin jirgin ruwa ne kuma jirgin ruwan a tsakiyar teku ba su san ina suka dosa ba to ina ganin kamar haka ne na yanzu ba san ma me ake nufi da sana'ar ba kawai dai su suna yin ta ne saboda wata harka ce da tana ba da abin da ake samu a ɗinka riga a hawa abin hawa a abubuwa na kwalliya a to da wannan ya kake ganin makomar fina-finan hausa ne na farko za ta iya rushewa ga baki ɗaya sai dai a zauna a ta yin ta haka irin wannan abin da ake yi babu ci gaba za kuma ta iya samun ci gaba idan aka samu masu ilimi sun shige ta waɗanda kuma suke da jari sosai to za ta iya ci gaba To zan tawar mu kenan da Sunusi Shehu da Neji fitaccen tsohon marubucin fina-finai da kuma littattafan Hausa. Kanin maji zaman da sace ya, wasan kanin miji zaman da sa. Kanin miji sake Kanin miji zaman da sake. Wasan kanin miji zaman da sake. Kanin miji zaman da sake. Wasan kanin miji zaman da sake. Kanin miji zaman da sake. Wasan kanin miji zaman da sake. Kanin miji zaman da sake. Kanin miji al'ada. wanda ba ibada. Ko cikin kasida. to bayan na tattauna da daneji na kuma ji daga bakin shugaban hukumar tace fina-finai na jihar kano ismaila muhammad na abba afa kalla da ke cewa fim kamar adabi ne da ke duban al'umma don haka akwai bukatar a koda yaushe ake taka tsantsan wajen shirya wasanni da ke isar da sako ga masu kallo dukkanin wasu abubuwa na kirkira na fasaha sun hada da waƙoƙi sun hada da da dab'i bige-bigen wato wallafe-wallafe sun hada da kuma su kansu fina-finan dole a fito da wani abu da zai zama yayi daidai da yanayinmu domin tabbatar da mutuntaka da kuma cewa zamani bizo ya shuɗar da wato yanayinmu na ci gabanmu ba da kuma kyawawan al'adunmu don mu taho da su kuma inda muke tare da su da su shigo mana magan da za mu inganta su domin mu yi amfani da su ta wajen ci gaban da duniya ta zo da shi. a kwanakin baya hukumar ku ta haramta fitar da wani shirin hausa bayan so mu fitar da tallarta wato ana wata ga wata abinda hakan ke da nasaba da lafazin da aka yi amfani da shi a wannan shiri shin wani mataki kuke ɗauka ne wajen tattance fina-finai kafin ma a kai ga fitar da ita kasuwa wato abin da yake faruwa hukuma dama an yi ta ne domin ta sa idanu da me yi da kuma inda za su kalla domin a yi wasan dan wasa lafiya dan kallo lafiya idan aka didda cewa nan fim har wancan lokaci da aka ake ta magana ba a kawo mana shi ba na ganin cewa mu zo mu duba wato wa'annan wannan fim ɗin domin tacewa fim ne da aka yi shi aka fara ɗora shi akan yanar gizo wato an ɗora wani wato kamar abin da muke kira tallan fim ɗin saboda wasu lafazozi da aka faɗa wanda ba su yi kama da mutuntaka ba to ita hukumar ta tafi finai matsayin cewa ni na fito daga masana'antar fim na san hanyoyin da za a iya dakile irin waɗannan miyagun abubuwa ba tare ma da al'umma sun yi sakarabcin zuwa su ga mai me akai ba to wayannan abubuwan don haka yau idan muka samu wata barna ta bayyana mun san waye yayi shi yasa muka mulmular da industry ta zama guda ɗaya mun san waye yayi mun san ya zamu same shi mun san ya zamu tarar da shi kuma ya zamu dakile wannan abu da haka muna ji sai muka sanar wa duniya cewa wannan fim din a tsari da doka ta hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta mayi banin ta hana fitar shi ma gaba ɗaya wani fim da suna wai ana wata ga wata babu wannan babu kamarsa babu kuma yanayin da za a sa mu tabbatar da wannan abin saboda kare mutuntaka saboda akwai takaddu da wallafe-wallafe da aka yi a social media ne da rubuce-rubuce har daga jami'a an rubuto mana labarairu akan cewa musa sa idanu akan wani fim da zai to wayannan irin mutane ne wayanda suke da hankali kuma suke da ilimi suke fahimtar ta yaya za a shigar da wani abu ta yanda za a fitar da wani gurbataccen abu a cikin al'umma don haka mun ɗauki mataki na dakile wannan wannan fitar wannan fim din kuma muna nan muna ɗaukar dukkanin matakan da muke ganin cewa za a shigo da al'umma wani abu da zai zo ya kasance cewa al'umman nan sun ji wato ƙaiƙayi a ransu cewa ana yin wani abu da zai gurɓata yanayin tarbiyyar wato iyalinsu da kuma tarbiyyar al'ummar da za ta zo ta maye shugabancin wannan al'umma tamu. Amma kuma duk da kokarin da kuke wajen tantance fina-finai ana samun kurakurai a fim da dama da ake fitarwa shi me ke janyo haka? To akwai abubuwa guda biyu kamar da na gaya miki. Za a iya ba yanzu lokacin da na shigo ita hukumar nan akwai yanayi da muka fitar da shi wanda doka ce amma a baya ba a amfani da ita. idan ka kawo fim hatta talla ma yanzu sai ka kawo mun tace saboda abin da jama'a za su kalla ne kuma ce aka duk wani abu da zai shiga Kano da sunan fim su hasu kalla sai ka kawo kuma tace fina-finai ko mai kankantarsa tunda fim ai akwai short films akwai fim din minti biyar wanda ana yin shi a duniya za ki ga kamar talla ne na na na tausayawa akan wani abu na ci gaba da shauransu films ake kiransu da haka fim baya jira wai sai an sa daga taken nan ba awa ɗaya da shauransu da haka ita kanta wannan trailer din da ake da suna trailer talla kenan ai ne da haka shi ma yanzu sai ka kawo mana in ka kawo mana mu duba mu ga abubuwan da kasa bai dace ba mu ce cire mu ga abubuwan da ya dace mu baka har certificate za mu baka cewa mun yadda wannan trailer taka ta yawo a cikin fina-finan da za su fita a cikin jihar Kano kin ga mun dakile wani abu wanda da idan mutane suna da wannan tunanin yin wannan abun nan sannan bayan haka idan ka kawo mana fim akwai abin da muke kira provisional certificate idan ka kawo fim muka duba da farko za mu kalla mu ga duk abubuwan da ke ciki za mu baka gyara ka je ka gyaro idan da gyara akwai abubuwan da suka yi karo da ita hukuma bai dace da ita ba to idan har muka zo muka baka wannan gyaran ka dawo da shi to sai mu baka abin da ake kira wato certificate temporary wato na wucin gadi wanda zai baka dama ka je ka bugu wannan fim din a yanda muka baka shi ka kawo mana idan ya kawo mana zai kawo mana da kwalinsa da komai wato ya zama kenan yana so zai zo ya ci kasuwar kano to idan zai ci kasuwar kano sai ya kawo mana sai mu bashi abin da ake kira approval wadda za mu kalli kwalin babu wani abu da aka yi na tsaraici a jikin kwalin nan babu wani abu da aka yi na nuna rashin mutuntaka a jikin kwalin nan tunda yana ɗaya daga cikin hotunan da su ma muke kula da su hoton da ba baya motsi sannan sai mu sa fim din sai mu ga duk trailolin nan da ya sa tallan da ya sa wanda hukuma ta tace ne sannan da abubuwan da aka bashi ɗin nan na provisional certificate ɗin nan shine to wannan sai mu baka dama idan duk ya cika wannan ka'ida sai mu ce to gashi je ka a ci kasuwar Kano sannan bayan wannan akwai abin da muke kira layi na kasuwa lokacin da muka zo na tarar da fina-finai talatin suna fita hukuma ba ta san to fina-finai nawa ne ta ba da masa tafiye saboda ana fita ta ci barkatai Haƙƙin hukuma ne ta kula da dukkanin wani abu tun daga kan yin fim ɗin har zuwa kashe kasuwa domin samar da tsari da zai zama cewa ana yin abubuwan da ya kamata da haka muka zauna da shugabancin 'yan kasuwa suka zo suka mace wani fina-finai no za su iya fitarwa duk sati biyu ne ga ɗauki irin hollywood bollywood duk gaba ɗaya suna da adadin kwanaki da suke fitar da fina-finai kamar yanzu mu ɗauki bollywood india kenan duk wata duk sati suna fitar da fim uku ran juma'a wani satin ma za ki ga mewa babu ma fim din da zai fita mewa ɗaya ne zai fita da haka da muka ɗauki wannan sai muka ce to mu kuma yanzu duk sati biyu za mu fitar da fim goma zai kawo arziki ga industry zai samar da cewa na ƙasa shi ma zai iya tahowa sama domin shi ma ya zo ya samu wannan arzikin amma idan fina-finai za su zama suna da yawa a kasuwa za ta zama kasuwar ta karye zai zama cewa hatta jaruman da ake amfani da su sun zama jarumai ne kawai guda biyu ko guda uku na dan wura dokin iyani amma anya kwa za mu iya cewa ana bin ka'idojin waɗannan abubuwan da ka lissafa saboda ni na sha ganin fina-finai da dama da suke tafi da kurakurai shin ana ina aka fitar da irin waɗannan fina-finai tun fil ina mai tabbatar miki ki je ki samu fina-finan da Allah ya samu ka shigo daga wannan lokaci muke yi ba za a ce ba za a rasa wanda ya je yi gaban kansa ba a to yanzu misali kina tafiya a motar ki kina danja wani zai zo yana miki gashi ba an ta nuna ja ta tsaye da ku wani sai zo ya dinga miki hon wai ki wuce saboda mai shi sunansa ya karya doka akwai wanda suke gaban kansu ba ma kyales kamar da na gaya miki idan mutum ya gaban kansa mun sani muna da control na shugabancin kasuwanni da komai za mu je mu tattara fim din mu ɗebe shi sannan za mu gurfanar da mutum Allah gidugo, Allah gidugo, Allah gidugo, Allah gidugo, a bangaren fina-finai kamar yadda zaka ga ragon fina-finai na Nigeria fim da Bollywood ta san akwai batun kayyade shekarun wanda suka isa saka fim mm. wanda kamar idan za mu yi misali da wannan fim da ke hannuna zaka ga babu wani alama da ke nuna wannan fim na ɗan shekara kasa da shekara 16 ne ko kuma shekaru 18 kenan me kuke kan wani doka ce ta fim akwai classifications akwai rukuni rukuni na fina-finai to amma mu saboda birki da linzami da shi addini da al'adunmu suke mana sai muka sa rukuninmu shine mizaninmu shine fim ɗin da duk ya kamata misali dama ana yi magana ne akan laifi saboda mu mutane ne wanda suke muke kula da al'adunmu kyawawa kuma muke kula da yanayin zamantakewa da kuma Kano gari ne na addini don haka duk irin waɗannan fina-finan mun fina-finan ku ba fa a Kano kawai suke zama ba to zagayawa ki fahimci cewa ita kuma doka Kano ta sa don haka ba mu ce idan kai ka tafi can ka je wani waje ba daban amma ita dokar da ta ɗora ita hukumar ta tafi na fene ta ɗora ta ne akan yanayin fina-finan da al'umma za su iya gani don faɗakarwa duk mutumin da yake kokari sai ya nuna tsaraici a fim ko sai ya nuna wani abu na ba daidai ba yake tunanin shi ne tallan da zai iya bayarwa to bai da abin da zai ba mutane don haka mu nan muna son saƙon ya tafi da irin yanayin zamantakewar mu saboda masu kallon fim ɗin nan mafi yawa yara ne matasa da kuma mata waɗanda su ne iyayen kundin tarbiyya daga lokacin da kuma aka ce wannan tarbiyya ta zama gurɓatacciya ga wadda za ta ba da tarbiyyar to kaga kenan akwai matsala saboda fim yana bashi da shamaki fim yanzu hatta a wannan wayoyin namu duk akwai fim yanzu kina shiga kika yi googling kika ce kannywood za kika duk fina-finan da suke kai yanzu duk fim inda za a fitar kuna kokari ku gan cewa wato fim ne da kowa yaro da babba za su iya kallo kenan babu batun cewa wannan rukunin yara wannan rukunin manyan ka'ida ne aka dora shi akan addini kano ta zama ita ce cibiya ta masana'antar fina-finai shi sama ke ce mata kanewood duk wani fim da za a yi shi allah ya bawa kano wannan kambi cewa sai an kawo shi kano in dai da hausa ne sannan ya da a ji shi a duniya ta yiwu mu yiwa duban irin wa'annan abubuwan da ake yi na kokarin sa addini da al'ada allah ya sa ya rike wannan abun ake yin shi a kano amma ina mai tabbatar miki fina-finan kanewood ba wata masana'antar fim a duniya da ta kai ƙoƙarin ta ga cewa ta tsabtace ta tsaya a kan ganin cewa an gyara ana tafiya da wa'annan abubuwa kuma alhamdulillah yan fim suna ba da haɗin kai muna tafiya tare da su. To sannan kuma wani babban ci gaba na ƙarshe da zan iya faɗa shine samar da kasuwar fim kamar yadda Kano take Kano gari ne na kasuwanci idan ka shigo Kano za ka ga akwai kantin kwari a tamfafiya ka sayarwa to in ka shigo Kano akwai kasuwa ta fina-finai wadda tana da shago 168 wanda duk an yi ne domin ci gaba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan ci gaba da ita wannan gwamnati ta kawo. Ta bunƙasa masana'antar fim ɗin. Eh domin bunƙasa ita masana'antar fim ɗin.

ni umai masani abdulmomin da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi ku ci gaba da kasancewa da mu